ibrahim annabi ibrahim zai tura mutane wajen annabi musa alaihi salatu wassalam annabi musa zai tura mutane wajen annabi isa alaihi salatu wassalam annabi isa zai ce ku je ku samu manzon allah kowa da matakinsa wai kaji ji yau mayansa girwai ana ta ce ce ku ce wai akan neman taimako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna maka al'ummar mu akwai jan aiki a baya yanzu a ce ka gagara bambance hakkin Allah da hakkin manzon Allah kana musulmi to ta yaya zaka bauta wa Allah saboda Allah annabi ya ce inna li rabbika alayka haqq wa li dayfika alayka haqq wa li nafsika alayka haqq fa'aɗi kulla zai haƙƙin haƙƙa annabi muhammad sallallahu manzon allah ne annabi allah ne yanzu babu haƙƙoƙin da yake banci Allah wadda ba haƙƙoƙin annabi ba ne a ce babu yanzu duk abin da yake haƙƙin Allah ne sai a ɗauka a ba manzon Allah in ka yi magana a ce baka son manzon Allah yanzu ina waɗannan manzanni da aka biyo kansu da aka je kansa sai ce ana laha ana martabarsa ce martabarsa ce ɗaya daga cikin aiki dalilin da ya sa Allah ya halice ka shi shine kaɗaita Allah da bauta kaɗaita Allah da bauta wallahi in baka kaɗaita Allah da bauta ba ba za ka shiga aljanna ba ka zauna ka yi nazari mun karanta hadisi a nan ingantacce wani ne suna magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi ma sha Allahu wa shi'ita wannan al'amari ganin daman ka ne da Allah annabi ya ce mishi a ja'altani lillahi niddan ni ne zaka mai da ni kishiya ma Allah me yasa saboda ba hurumin sa bane la ta tsoroni kama tsoratin nasara ibn maryam annabi ya ce kar ku daga ta ku kururuta ni irin yadda nasara kristoti suka daga darajar annabi isa ɗan na maryama haka ne ko ba haka annabi ya ce karku ban irin wannan matsayin me yasa saboda sun ba ma annabi isa matsayin allah ayoyi in suna magana akan hakkin Allah man sagir ka samu Allah na cewa min dunillahi min dunillahi kawai wadda za a kira din in ba Allah bane kawai bai cancanci wannan haƙƙin ba